Lauya a dokance mi ake nufi da wantare? Wantare kaya ne da ake saidawa jama'a kawai. Mi doka ta zayyana bisa kan wantare. Hayar doka ta 2020 mai lamba 063 ta ranar 3 ga watan Desamba 2020 mai kayyade matsayin jami'in shari'a ice da justice ta bayyana kayan da ake wantare su zan kayan ɗaki ne, jarin kwasuwanci gidaje, kayan aiki, jirage da makamantansu na kan teku, na kan kogi duk kayan da ya koma wani gine-gine a ƙarshe. Yaya ake gudanar da wantaran wantare kala biyu ne akwai wantaren bukatar kai misali wata harabar ma'aikata na iya ɗaukar niyyar yin wantaren albarkatun dukiyarta kamar motoci idan sun kai wasu shekaru suna aiki zanna na tafa idan sun kai tsawon wasu shekaru suna aiki suka shiga wani hali to harabar ma'aikatar na iya rabuwa da su ta hanyar yin wantare da farko sai an tantance su ta fuskar wani gwanin aikin akwai kuma takardar izinin hukumar harabar da ke son a sake zubin motocin da za ta saida a ba da izinin aiwatawar sakewar da zaran an samu izinin yanzu kai sai a sa su a hannun jami'in shari'a ishe da justice shi kuma zai aiki ne tare da wani gwanin jami'in shari'a da zai fasalta wannan dukiyar domin ya kayyade masu darajar farashin da suka kama kanan ishe da justice ya yi kasahin sa farashin bayan sanya farashi sai ya wallafa tallar ranar wantaran sai a zo shugaban gaban kowa bisa tambaya da sa murya wake iya saya kaza wanda ya fi ba da tayi mai kyau shi ake saidawa a takaice dai abin da ake ce ma wantare shine wanda aka so da niyyar sa kai gaban jama'a mafi yawa a harabun ma'aikatun gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu haka ne ake yin wantaren akwai wantaren tilasawa kamar yadda sunansa ya nuna saidawa ce da ake biyo bayan sa bakin kotun shari'a kamar ana bin ka kuɗi da ka kasa biya to wanda ke bin ka na iya kai ƙararka. sai a sa hannu ga dukiyar taka a tantance kudinta a saida ta domin a biya wanda doka ta ba wa gaskiya hanyoyi biyu kenan da ake yin wantar na bukatar sa kai ko wanda matakin da doka ta koti ta gindaya da jami'in shari'a ishe da justice zai zartar da saidawar domin biyan bashi. Studio Canada.